assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwanmu da suke cikin wannan gida namu mai tarin albarka barkan ku da wannan lokaci fatan kuna cikin ƙoshin lafiya insha Allahu kamar yadda muka saba ka muku sirka iri-iri kala-kala sirka masu ƙarfin gaske sirka mujarabai insha Allahu yau ma ga wani sirri mun zo muku da shi siri mai abin mamaki siri mai abin ban al'ajabi siri ne na ismullahil a'azam kamar yadda kowa ya sani shi lamari in aka ce ismullahil a'azam to magana ta kare e, shi sirri da an ce maka ismullahil a'azam ne to zance ya kare domin ismullahil a'azam ya kasance wani suna ne wanda Allah ya keɓanci kan shi da shi kuma wanda ba kowa yake sanar da shi ba sai zaɓaɓɓun bayansa a to irin wannan sirri ba sirri ba ne wanda ake wasa da shi sirri ne wanda ake kiyaye shi kuma a kula da shi kuma a riƙe shi da kyau eh, kada a yi sakakanci da shi kada a yi wasa da shi eh, insha Allahu sirri ne na samun kuɗi sirri ne wanda za ka yi arziki na ban mamaki arziki na ban al'ajabi shi wannan sirri da kuke gani sirri ne mai abubuwa daban-daban a cikinsa wanda inda har ka aikata wannan sirri yanda za mu faɗa maka shi wa billahi azim in dai ka aikata shi a yadda za mu faɗa maka to wallahi sai ka yi mamakin kanka ta yadda za ka ga kana dinga samun kuɗi ta kowace hanya za ka ga kuɗi suna shigo ka duk girman bukata in ka tunkare ta sai ka kai ƙarshen ta duk girman bukata in dai ka tunkari wannan bukatar sai ka kai ƙarshen ta sirri ne mai sauki sosai sirri ne wanda a sirri ne wanda baya buƙatar wani turare eh, sirri ne mai sauƙi gaske wanda za ka aikata shi cikin ƙanƙanin lokacin da bai wuce kwana bakwai ba za ka samu abin da kake so fiye da yadda ka tunani a yanzu bari mu je kai tsaye cikin sirrin sai mu yi muku bayanin yadda za ku aikata wannan sirri sirri mai matukar amfani sirri mai matukar karfi ah, insha Allahu da farko ah, abin da ake so mutum ya yi shine ah, za ka samu ƙasar gidan tururuwa guda casa'in da tara guda 100 ba ɗaya Eh, in aka ce kasar gidan tururuwa guda ɗari ba ɗaya ba wai ana nufin ƙwarar ƙasa ɗari ba ɗaya ba eh, kowa ya san wannan abu ne mai wahala a samu ƙwarar ƙasa ƙwara ɗari ba ɗaya <coughs> abin da ake nufi a nan shine ka je wannan gidan tururuwan ka ebi kasan shi kaɗan ka je wannan ka ebi kasan shi kaɗan ka je wancan ka ebi kasan shi kaɗan ka je wannan ka ebi kasan shi kaɗan sai ka har haɗa su guri ɗaya sai ka tara ƙasa kala-kala gidan tururuwa guda guda ɗari ba ɗaya haka za ka yi to sai ka zo ka da wannan ƙasar a cikin ɗakinka wanda za ka yi wannan aikin a wannan ɗakin wanda za ka yi aiki da shi eh, kuma ɗakin koda yana da siminti zai yi wannan ba damuwa ba ne eh, akwai da sirka waɗanda ba sa yi a ɗaki mai siminti amma shi wannan kan insha Allahu ɗaki mai siminti zai yi sai ka zo ka a cikin ɗakin ka da za ka yi wannan aiki sai ka zube wannan kasar tururuwan da ka ebo ka baje ta a ƙasa ka bubbuɗa ta kenan sai ka zana wannan hatimin da kuke gani wannan hatimin ga nan kamar da kuke ganin shi a haka to a haka za ka zana shi idan ka zana shi da kyau yauwa sai ka rubuta ah, bukatanka a tsakiyar hatimin kun tsakiyar hatimin ba komai to a nan tsakiyar hatimin za ka rubuta bukatan ka in arziki ne ka rubuta arziki in kuɗi kake so ka rubuta kuɗi in ma wata bukata ce da kai wadda ba wannan ta kuɗin ba ko ba ta wannan abin ba za ka iya rubutawa a tsakiyar wannan hatimin yauwa to bayan ka rubuta hatimin sai ka zauna ka rungume wannan hatimin yana a gabanka Eh, kamar da na faɗa muku wannan aikin ana yin shi ne tsawon kwana bakwai a jere ba tare da an tsallake rana ko ɗaya ba in ka tsallake rana ɗaya to aikin ka ya lalace sai ka sake dawowa baya ka sake yi kenan to haka ake so a yi shi a jere kwana bakwai so bayan ka baje kasar a ƙasa ka zana hatimin ka rubuta bukatanka a tsakiya da daddare ko da rana ko da safe ko da lokaci amma abin da ake so ka zaɓi lokaci ɗaya Wannan kullum daidai wannan lokacin za ka zo ka yi aikinka to ina ganin mafi dacewa a zaɓi dare saboda shine ya fi natsuwa da shiru ba wanda zai zo ya takura maka in kana cikin ɗakin ba wanda zai zo ya buɗe ya ce yana kiran ka ko yana wani abun nan to haka za a yi yauwa to bayan an ah, a rubuta a rubuta wannan suna a wannan hatimin a ƙasa an saka bukata a tsakiya yawa sai ka zo ka zauna a gaban hatimin sai ka karanta asma'illahil husna gaba su sunayen Allah kenan guda ɗari ba ɗaya wa'annan Allahu arrahmanu arrahimu almaliku al assalamu almuminu almuhaiminu al ga nan dai har izuwa ƙarshe su zaka karanta su sai ka kai ƙarshe ka dawo farko ka kai ƙarshe haka zaka yi sai ka yi sau ɗari ba ɗaya in ka yi haka yawa in kuma wannan adadin ya maka wahala sai ka yi sau talatin da uku idan shi ma ya gagare ka sai ka yi kafa bakwai duka wanda kai a cikin sunan walillahi alhamdu eh, ba damuwa to bayan ka yi wannan ah, wurdin naka na sunayen allah guda ɗari ba ɗaya kafa talatin ko kafa ɗari ba ɗaya ko kafa talatin da uku ko kafa bakwai bayan ka yi shi sai ka zo kuma kai waridin la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu hailala kenan za ka yi waridin da ita ma kafa dubu daya za ka yi waridin hailala kafa dubu daya so bayan ka gama hailala kafa dubu daya sai kuma kai waridin ahamun sakakum hala'un yassun ahamun sakakum hala'un yassun a saka kum hala'un yassun haka za ka yi shi kafa dubu daya da ɗari daya da goma sha ɗaya dubu daya da dari daya da goma sha daya bayan ka gama shi shi ma sai ka yi wurgin kuma ya laɗifu kafa dari da ashirin da tara kafa ɗari da ashirin da tara to shi kenan sai ka ɗauko ka in kuma kana da hadda ne sai ka karanta suratul baƙara har izuwa karshen ta wannan ita ce hudu ba ma'ana ta kullewa kenan to bayan ka karanta suratul bakara daga farkon ta zuwa karshe to shi kenan malam ya ce aikinka ya kammala wallahi azimu duk wanda ya yi wannan aikin kamar yanda muka faɗa muku ba tare da kuskure ba na tsawon kwanaki bakwai a jere to wallahi azimu sai ka mallaki duk abin da ya fi karfinka duk abin da ya zamar maka mai wahala za ka same shi cikin sauki a wajen Allah to yan uwa a daure a jarraba wannan sirri za a sha mamaki sirri ne mai abin al'ajabi sirri ne mai abin ban mamaki sirri ne mai matukar karfi sosai mun gode kuma da addu'o'in da kuke mana allah ya taimake mu ga baki daya allah ya ba mu sa a cikin nasarori na rayuwarmu wa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala